Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Litinin uku ga watan Afrilun shekarar 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hafiz da kanin labaran duniya. To Mahmud ga kanin labaran. Rundunar sojin ruwan Iran ta ce ta gano tare da yin gargaɗi ga wani jirgin leƙen asiri na Amurka a kusa da gabar tekun Oman jiya Lahadi. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tattauna ta wayar tarho da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov a jiya Lahadi. Jagoran 'yan adawar Kenya Raila Odinga ya faɗa jiya Lahadi cewa ya dakatar da zanga-zangar adawa da gwamnati na wani dan lokaci saboda a shirye yake a yi tattaunawa bayan roƙon hakan da shugaba william ruto ya yi kanan labaran duniyar kenan a najeriya za ku ji cewa hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin a kasar wato nbc ta yi karin haske kan dalilin da ya sa ta ci tare gidan talabijin na channels dokokin nbc ya nemi cewa kada wani ya yi magana da zai iya hankalin jama'a a najeriya har ila yau yayin da ya rage kimanin watanni biyu a rantsar da sabbin gwamnatoci bayan kammala babban zaben kasar ana samun takaddama cancar baka tsakanin gwamnati mai barin gado da wadda za ta gaje ta a jihar kano to koya masana ke kallon wannan takaddama wannan ba abu ne da zai ba kowa mamaki ba don dama ba ma tsammanin cewa wai a ce abubuwa za su zamanto kamar wani yanayi ne da zai kasance kamar na wantaka da eh, wannan a tsakaninsu muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda sarfila hashim gumel zai gabatar da karatun alkur'ani mai girma a albarkacin azumin watan ramadana to amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe A karo na biyu, wani daga cikin askarawan juyin halin Iran wanda ya yi aiki a matsayin mai bada shawara kan harkokin soja a Siriya ya mutu a wani harin jirgin sama da Isra'ila ta kai a kusa da Damascus a cewar kafafen yada labaran gwamnatin Iran jiya Lahadi. A cikin wata sanarwa da dakarun juyin hali suka fitar jiya Lahadi sun bayyana cewa Mikdad Mihgani Jafarabadi mamban dakarun juyin juya hali ya samu rauni a wani harin wuce gona da iri na gwamnatin Isra'ila mai tsatsauran ra'ayin yahudu a ranar juma'a kuma ya yi shahada sakamakon tsananin rauni da ya samu sanarwar ta kara da cewa waɗannan munanan laifuka da gwamnatin isra'ila mai tsatsauran ra'ayin yahudu ta tafka ba za a bari haka kawai ba martani ba kuma za su ɗanɗana kudarsu a halin da ake ciki rundunar sojojin ruwan iran ta ce ta gano tare da yin gargaɗi ga wani jirgin leƙen asiri na amurka a kusa da gabar tekun oman jiya lahadi kamar da kamfanin dillancin labarai na tasnim ya rawaito bayan gargaɗin an hana jirgin shiga sararin samaniyar kasar ba tare da izini ba in ji rahoton wanda ya bayyana jirgin a matsayin na sojojin ruwan amurka samfurin ep 3e yayin da a layin farko na rahoton tasnim ya ce jirgin ya ketare sararin cikin samaniya iran har ila yau rahoton ya ce jirgin bai shiga sararin samaniya iran ba ya kuma bar wurin bayan gargadin nan take dai ma'aikatar tsaron amurka bata amsa bukatar yin magana ba labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya tattauna ta wayar tarho da ministan harkokin wajen rasha sergey lavrov a jiya lahadi blinken ya yi kiran da a gaggauta sakin dan jaridar wall street journal evan gashakovich wanda rasha ta zarga da yin leƙen asiri sanarwar da babban mai taimakawa mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka bedan patel bai ambaci sunan dan jaridar ba da yake mayar da martani ga blinken labrov ya ce wata kotun rasha ce za ta tantance makomar gashkovich kuma ya shaidawa blinken cewa ba za amince amurka ta sa siyasa a shari'a ba labrov ya ce an kama ɗan jaridan ne a daidai lokacin da yake aikatawa ko da yake rasha ba ta gabatar da wata shaida ba To nan ba da jimawa ba Muhammad Hafiz zai sake dawowa da karashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu leƙa Najeriya. Hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin a kasar wato NBC ta ci tare gidan talabijin na channels naira miliyan biyar. Bisa kalaman da tashar ta yayata yayin zantawa da mataimakin ɗan takarar jam'iyyar Labour Datti Baba Ahmed kan zababben shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. shugaban hukumar ta nbc balarabe shehu ilela ya yi wa wakilin mu nasir adam kaya karin bayani kan wannan mataki da suka dauka gidan talabijin din ya ba da dama ma wani daga cikin manyan 'yan siyasu eh, a yi amfani da damansa a wajen ya faɗi abubuwan da muke ganin cewa sun karya doka na sassan dokoki biya na hukumar kula da kamar yadda labaran Najeriya. Saboda haka domin ya musu kunne tun farko akan waɗansu irin waɗannan abubuwa din ba su kaɗai ba da irin sauran gidajen talabijin da rediyo makamantansu to amma wannan aka ba shi dama yana magana akan ba a yi zaɓe ba jam'iyyar shi zaɓe kuma ba da a ba idan an yi an yi ba daidai ba wato kalamai dai waɗanda suke da su iya tunzura al'umma to shi ne muga cewa lallai ya kamata mu taka ma wannan kafin yada labarai birki saboda gaba ka sake irin waɗannan abubuwa ɗin. Malam Balarabe Shehu Lele kana magana ne kan maganan mataimakin ɗan takarar jam'iyyar Labour Datti Baba Ahmad shin menene a eh, dokokin aikin NBC menene laifin shi babu Ahmad da waɗannan kalama? Dokokin NBC ya nemi cewa kada wani ya yi magana da zai iya tada hankalin jama'a. Idan wata jam'iyya bayan da aka mana zaɓe daga cewa abin da aka yi bai mata daɗi ba saboda ta ba samu nasara ba. Tsarin mulki ya buƙaci wannan jam'iyya din ta je kotu ne ta ba da karanta ta shigar da karanta to idan har jam'iyya ta shigar da karanta to kuma ba za ta zo tana magana kan abin da ke gaban kotu a gidan yada labarai ba kai ka san cewa duk abin da ka shiga gaban kotu ka zo kuma kana magana ka san ka ma saba dokan kotu ba ma kawai dokan MGC ba amma man balarabe kafin wannan mataki na ku na ga wani labari da aka rubuta cewa shi kansa Bola Ahmad Tinubu ya muku korafi akan waɗannan kalamai na Dati Baba Ahmad shin haka ne mun samu takarda daga wurinsu amma kada ka manta cewa mun riga mun ɗauki matakin tun kafin ma wannan takarda ta zo mun ɗauki wannan matakin kwana biyu kafin ma mu samu wannan takarda na korafi a matsayin jam'iyya ko a matsayin sa da ɗan ƙasa yana da iko ya yi korafi ma hukumar ndc ko wani ɗan ƙasa ya ga an masa ba daidai ba shugaban ƙasa ne mataimakinsa ne minista ne gwamna ne ya ga an masa ba daidai ba a kafin kafafen yada labarai yana da yanci ya rubuto ma hukumar ndc da ita kadai take da a iko ta ɗauki mataki akan abin da ake watsawa a kafar yada labarai a nan malam balarabe kun ba da mako biyu cewa a biya wannan tarar gidan talabijin din biya in bai biya ba kuma kuɗin za su iya karuwa eh idan muka ba gidan watsa labarai tara idan ba su biya ba kayan yana iya karuwa akwai matakai da za mu dauka a kansu idan ya mazamo ya matsa sosai ma muna iya karɓar nafin din mu lafin ɗinka wato ni malam Balarabi, waɗannan kalamai kun ɗauke su a matsayin waɗanda za su iya tunzura al'umma kenan akwai ai ba mun ɗauke su ba ko kai ba dole ka ɗauke su a haka shugaban hukumar nbc a najeriya balarabe shehu ilele kenan wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ga muhammad hafiz baballe da karashen labaran duniya jagoran 'yan adawar kenya raila odinga ya faɗa jiya lahadi cewa ya dakatar da zanga-zangar adawa da gwamnati na wani ɗan lokaci saboda a shirye yake a yi tattaunawa bayan roƙon hakan da shugaba william ruto ya yi da safiyar jiya Lahadi, Ruto ya yi jawabi ga al'ummar kasar kai tsaye ta gidan talabijin. Wannan dai shine karan farko da ya yi hakan a bainar jama'a tun bayan da aka fara zanga-zangar a fadin ƙasar saboda tsadar rayuwa da kuma zargin magudin zaɓe. Dubban mutane ne suka halarci zanga-zangar da aka fara a ranar ashirin ga watan Maris wadda Odinga ya shirya. Ruto ya ce mu ta fuskanci munanan aika-aika na rashin bin doka da oda tashe-tashen hankula sace-sacen kayan jama'a da kuma mamaye dukiyoyin jama'a ta hanyar amfani da zanga-zangar siyasa da 'yan adawa suka kira a cikin jawabin ya roki odinga da ya janye zanga-zangar da aka shirya a yau litinin daga ƙarshe jiya lahadi lauyan tsohon shugaban amurka donald trump ya yi alkawarin ba da kariya mai karfi kan zargin da ake masa na cewa ya biya kuɗin toshiyar baki na dala dubu ɗari da talatin ga tauraruwar batsa don kara masa karfin gwiwar lashe zaben 2016 don hana ta yin magana game da ikirarin da ta yi na cewa ta yi ma'amala na dare ɗaya da Trump shekaru goma da suka wuce. Lewin da ke kare shi Joe Takopina ya shaidawa shirin State of the Nation na gidan talabijin na CNN cewa biyan jarumar fina-finan batsa Stormy Daniels ya nuna cewa sa ya kashe ba kudin yakin neman zaɓe ya kashe ba. Trump dai ya daɗe yana musanta zargin da tauraruwar fim ɗin batsar ta yi cewa sun yi ma'amala ta jima'i, amma ya yadda cewa an biya kuɗin gabanin kayan da Hillary Clinton ta Democrat a zaben 2016. Takwafina ya ceceki babban lauyan gundumar New York Alvin Bragg saboda sa masu taimakawa alkali yanke hukunci a ranar Alhamis da ta wuce su tuhumi Trump dangane da biyan kuɗin. yana mai cewa da Trump baya takarar shugaban kasar a 2024 da ba a tuhume shi ba. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya yayin da rage kimanin watanni biyu a rantsar da sabbin gwamnatoci a kasar bayan kammala babban zaɓe. An fara samun takaddama ta cacar baka tsakanin gwamnati mai barin gado da wadda za ta gaje ta a jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya. sai dai masu bibiyar al'amuran siyasar jihar sun ce abin bai zo da mamaki ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da mahmud ibrahim kuri ya aiko mana daga kano a ranar alhamis ɗin da ta gabata ne ofishin gwamna mai jiran gado na jam'iyyar nnpp ya fitar da wata sanarwa da ke shawartar mutanen da gwamnati mai barin gado ta baiwa fulote a wasu wurare da asalin su mallakar hukumomi ko cibiyoyin gwamnati ne da su dakatar da aikin gine-gine a wuraren ba tare da bata lokaci ba sa'o'i kalilan bayan fitar da waccan sanarwa kwamishinan labaru na gwamnatin kano mai barin gado malam muhammad garba ya fitar da martani dangane da haka inda ya ja hankalin gwamnati mai jiran gado cewa dr abdullahi umar ganduje zai ci gaba da kasancewa halastaccen gwamnan kano har zuwa ranar 29 ga watan gobe na mayu a da haka sai shawarci gwamna mai jiran gado da ya dakatar da fitar da duk wata sanarwa da ta shafi harkokin gwamnati har sai lokacin da aka rantsar da shi amma ga alama gwamna mai jiran gadon bai karbi waccan shawara ba domin kuwa sa'o'i kalilan bayan ba da shawarar ofishinsa ya sake fitar da wata sabuwar sanarwa inda a cikinta ya ce ba zai biya duk wani bashi da gwamnati mai barin gado ta ciwo ko take kokarin ciwowa ba daga ranar 18 ga watan jiya na maris zuwa ranar 29 ga watan gobe na mayu kuma ko sukan da aka ciwo a shekarun baya zai musu garan bawul yanzu haka dai masu kula da lamura sun fara tsokaci akan wannan dambarwa wannan ba abu ne da zai ba kowa mamaki ba don dama ba ma tsammanin cewa wai a ce abubuwa za su zamanto kamar wani yanayi ne da zai kasance kamar na wantaka da eh, wannan a su tun da siyasa ce wadda aka gwabzata an faɗi duk abin da za a faɗa kowa ya nuna gazawar kowa kowa ya nuna me zai yi wa jama'ar kano shi ganduji ya nuna cewa ga magajinsa shi kuma abba gida gida ya nuna ga abin da zai zo yau jama'a wanda jama'a kuma suka yanke wa kansu hukunci. comrade abdulrazak alkali kenan shugaban kungiyar ocean masu rajin shugabanci na gari a najeriya shi kuwa malam kabiru sa'idu sufi malamin kimiyyar siyasa a kwalejin share fagen shiga jami'a ta kano na cewa babban abin da yake alamtawa shine gagarumin bambancin da yake a tsakanin kudura-kudura da manufofin gwamnatocin guda biyu to abin da kuma kila yake jan hankalin mutane shine a daidai wannan lokaci dukkanin wani furuci na ita gwamnati mai zuwa mutane ka iya ɗauka cewa babban abin da ya fi sha musu kai kenan wato wasu za su so a ce babban muhimmin abin da aka fara fitar da sanarwa a kansa abu ne da ya yake watakila ya shafa ayyuka wanda yake ake kudurin niyayi wanda yake zai taba rayuwar al'umma din a nasu bangaren masana dokokin kasa da shari'a sun yi fashin baki dangane da hurumin gwamna mai jiran gado da kuma hurumin gwamna mai ci ta fuskar shari'a sashi na biyar na tsarin mulkin najeriya da ya nuna cewa gaba daya fawa ta tafi da mulkin jiha na ana karkashin gwamna wanda aka rantsar da shi shi dr umar abdullahi ganduje ne gwamna wanda yake tsarin mulki ya riga ya san da riga an rantsar da shi kuma har yanzu shi ne yake da ikon ba da umarni ba shi sabon zaben gwamna mai jiran gado shi mai jiran gado ne sai bayan 29 ga watan mayu Farfesa Nasir Adamu Aliyu kenan mai lambar ƙwarewar aikin lauya ta SAN kuma malami a Jami'ar Bayar Kano, Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe ɗayan dare ne da minti 15, ga shirinmu na gaba. amma salamu alaikum masu raro barkan mu shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan cewa wuka ba ta huda shi har kullum shirin na bin kadin waɗanda aka zalunta kare haƙƙin ɗan adam bibiyar dukiyar marayu yaƙi da cin hanci da rashawa da dai sauransu a yau za mu ɗaura kan zargin rashin adalci da wani malamin addinin musulunci ya ce an yi masa kan babar ɗin haya da yake ciyar da iyalansa da shi ku kasance da mu cikin shirin suna sunana sarfila hashim gumel idan watakila mai sarari na biyar shirin muna jihar katsina inda shahararren malamin islama sheikh habibiya ya kaura yake gudanar da rayuwarsa ta wa'azi da karantarwa da samun kuɗin kula da lamarin gida ta hanyar bada da hayar baburan a da kuma kura tura ruwa Azantawa da filin ciki da gaskiya yi da Sheikh ƙaura ya bayyana mana cewa yakan samu naira dubu biyar daga haya babur da ya bayar. Kuma akwai yarjejeniya tsakaninsa da wanda ya bawa haya cewa in babur ya bata to wanda ya batar da shi zai biya. Abin da ya faru kenan da ɗaya daga cikin baburan malam. Lamarin da ya ce sama a biya shi haƙƙinsa. Bisa yarjejeniyar da ake da ita a ƙasa. batun da ya kai ga kotun shari'ar musulunci a katsina kuma hukuncin da aka yanke bai yi malam daɗi ba domin yana ganin hakan sam baya bisa adalci ga ci gaban labarin da malam ya bamu waɗancan da suka batar da mashin in za a zo kotun suna zuwa a kan cewa shi sai in an kawo mashin kuɗi za su biya daga alƙalin an ta sami matsala ban san ne manufa su don nake mashi kima cin ai za a yi mai kima ne jakar da ya ɓace jakar da ya halaka in za a sai sai nawa yake sai kuma sai ce a awai ai can an yi wata ko shidda ne ana ba da wannan kuɗi saboda aka cika nan za a yi in ka ai ba sai masu aka yi ba ai wanda ya sai da abu ba shi shine aka bato an ba shi za a cika mai ai na wani shi ga abin da aka bani mako kuma duk abin da mai hawan ya samu Eh, sai an ka kawo mini ina jin ga ga ga ga hudu dubu ashirin ne za a kawo mini wanda ciki ma sai na masu sabin na dubu uku bayan shi ne kula da mashin ne ya hausa kuce wanda za a yi yake so duk abin da ka ga mai hawan mashin ya kawo maka dubu biyar to shi ya sami dubu sha biyar ko ashirin Inda hmm. ai ba shi ɗin ka ba ba ko ba sai masa yi ba to haka dai aka yi ta ɗaga shari'a a har lokacin mun shigo da lauya su sun shigo da lauya amma ƙarfe tun ba rahora haka aka shari'a yadda ya tashi yanke shari'a ba kowa ba lauyan mu ba kowa ya ce misali ka wadda gobe ne ya yi ba da lokaci gobe na eh, eh, ta yi tana zuwa sai aka ce ai tun baya an yanke shari'a tun ne da aka abun ga to abin da idan mamaki tun da yana wanga zan zuciya Allah samu nake nake ne shari'a ta sani ita wagga shari'a ba ko ni aka aje nan zan yi ta dan da cewa ya ai wa in a fi ta amana ne ai almuhaddo aka ce wanda aka ba ajiya in abu ya bace bai yi ta'addanci da zai biya amma wannan kasuwanci mun kulla kuma akwai nafsin al-muslimuna ala qulubihim menai duk sai da suka yi suka jitta mu juna akan yadda duniya in dai ba ya kawo makara ba akan shi za a tafi yake da sa hannun ki da sa hannun wakilin ki amma da ya tashi ga ya faɗi haya aka ba su a cikin kanyar don a kai kafin nan wajen da sai ta an da za a daga shari'a sai ya yanke akan aigaye da aka sai mashin da dubu ɗari uku ba dubu ɗaya an ba ni nawa yanzu dubu ɗari da arba'in za a ciko. Mhm. Nije can wajen CR da aka ce ai tun da ya yanke daga shari'a aka aka tura suka kawo kwafi tun san da ka jina maka amma sai da na yi magana na yi magana yau aka yi zama da aka yi zama suka zo da lauya sai lauya ya ce ai sunan ba su da hurumin ma sauraron shari'a lokacin suka doko samun kundin yanzu suka diddima. Kace an ce za a cika tuma ne kawai kudin da suka rage bayan wayan da ake biya mako-mako. Wancan da aka biya za a lissaho sai a abin da ya rage ne da na sai mashi a bani. Hmm. To kaga abin da hankali ka abin nan. Ni da dukiya ta ce hannun shi. Abin da na ansa hannun shi na hayar. Na shi ya lunka kudu. Amma ni ci komin za a shi ko da dukiya ta ya yi amfani eh, wata takwas. Ko ba sai mace an kai za. ai ko ba a hankalin shari'a ba ma ai abu akwai tunani da sai a ji shi nawa ya samu sai ya kawo su a kawo a aji sai na shiru ni na yi amfani da dukiya shi ya yi amfani da jiki ne ya za a raba abu amma dai ba wanga bane shari'a abinda a shari'a wanda na sani ne a musulunci sadda aka batannin da abu a lokacin yana nawa karanci akwai zuba shi ɗaya bane misali a wannan lokaci nawa za a iya sai da kowane domin sanda muka saye shi kan shi ba a lissafi da muka saye don sanda muka saye dubu ɗari uku ina jin ba dubu ɗaya amma ga sanda mashin ɗin ya ɓace dubu ɗari hudu da wani abu yake imar wannan ya da gaya ma kotu kuma da ko kasuwa aka zo za a same shi ba za a same su ƙasa da aka ba dubu ɗari uku sai aka ce a da ni sau kuma kutin da ne an satan harko ne da amin tuko da in ya kawo min dubu biyar ya sami dubu ashirin ne ya kawo min dubu biyar a ashirin ɗin ma sai na kashe mai uku da wani ibiyoyi da su ni kuma duk naki ne Allah ɗaya ka ji wannan a takaice. akal makalla kai yanzu me kake so eh, a yi ma kan wannan tunda yanzu gashi ga yadda shari'a ce kana da tunanin a sake ci gaba da shari'a nan ne ko me kake tunani? Eh ai maganar eh, ya kamata a ci gaba da ita kuma ba don kuɗin mashin ba magana da nan maka ɗazu kama a ce ni da duk kaga wanda shari'a ta shafa a jihar ba wanda ban sana ba kuma ba wanda bai ce a wani fahimtar ita ce gaskiya ba amma an kasa a iya saita shi wannan karamin alkali ko karamin alkali so ce idan wanda bai iya ko ganin rijistaran alkalin ne ai Najeriya jarabobin ma da muka samu yana daga ciki da Allah ke ta jaraba wallahi ka ji abin da mani ya fita mai da hankali ba magana wai kudin mashin ba amma shi bibu ya haya kaura za a yi mamaki yadda ka daɗe kana ta harkokin wazi ya zama hanyoyin hmm. samun kudin shiganka ta hanyar babura ne da wasu eh, kura da ake turawa na ruwa ko kura na ruwa ba eh ga muka ce kai wata sana'a yadda za ka zauna shago ko ka kai ka ciyayi to shi kuma yanzu aikin bai ake sa aka tsaya a nan to kuma ya zama kana jiran kullum eh, ko wani ya zo ka da zamu zana haske kamar ki yi zai maka eh, sai ya zama masu shekaru ma irin mu wanda yanzu kannan mu da ɗiyan mu ke abin eh, ya kamata a ce mu sai in abu ya iske mu amma inda ya ce mu zai za a kai wani bangare da kan ke ganin abin da dai na yau da kullum tsakanin. A yanzu dai malam bayan tattauna da masu ruwa da tsaki na shari'ar jihar Katsina ya yanke shawarar ɗaukar ƙara. Barista Sabi Jibiya ya ce bayan ya saka baki don samar da sasantawa tsakanin ɓangarorin. Yanzu ya baiwa malam shawara. To, ni gaskiya shawarar da nama malam hakika duk na kalli abubuwan yadda suke da ɗan sa baki da zan iya yi don a yi abin da ya kamata amma na ji abin ba zai yi ba an ce alkali ya riga yanke hukunci to kasancewar in dai alkali ya riga yanke hukunci ai kaga da Allah next to hope shine mutum ya filin bai gamsu ba ne ka na ce malam to gaskiya wannan matsala ina ganin afil kawai shine shine maganin ta a barista sabiu jibiya faɗa mana kai me ka fahimta game da wannan takaddama da take tsakanin shi malam da shi wanda mashin ya bata hannunsa. Ya ba da mashin ga yadda za a rika bibiya wanda aka ba mashin ya ba wani wanda aka ba kuma shi ya da mashin da aka je kotu yi ke mana sai aka ce kuɗin da aka biya shi na aiki da aka rika yi da mashin wanda aka yi ka'ida ya zama part of cikin wannan mashin da aka ɓadda ciko ne za a yi masu to kaga ai tunda ko ce kai wannan wani daga gefe ba gaban shi aka yi ba ba zan iya cewa ga abin da kotu ta dogara gare shi ta yi wannan hukunci ba kotu alkali shi kaɗai ya san ne wa dogara shi kaga in aka yi appeal a nan za a san tun da alkali zai bada rekod nan za a san me ya faru me alkali dogara gare shi ya yi wannan hukunci wanda ake ganin akwai rufin gamsuwa a kan shi. To masu raro da wannan zamu ka karshen shirin namu tare da suka ido don ganin an yi adalci kamar yadda tsarin shari'ar musulunci ta samar. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman abokin aiki na Nasiru Adamu Ilhikaya. Misar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya to albarkacin azumin watan ramadana ga wannan guzurin sunana ummu kursum hassan daga makarantar alullahi academic murtala muhammad we bauchi bauchi state nigeria Rahim. ya ayyuhan nabiyyu lima tuhar ma ahallallahu lak tabtagi marudata azwajik wallahu ghafurur rahim قد فرض الله لكم تهلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أثر النبي إلى بعد أزواجه حديثا فلما نبعت به وأظهره الله عليه أرف بعده وأعرض عن بعث فلما نبعها به قالت من أم بارك هذا قال نبعني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين صدق الله العظيم. Tuma da kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. To Mahmud ga labaran a takaice. A karo na biyu, wani daga cikin askarawan juyin juya halin Iran wanda ya aiki a matsayin mai ba da shawara kan harkokin soja a Siriya ya mutu a wani harin jirgin sama da Isra'ila ta kai a kusa da Damascus a cewar kafafen yada labaran gwamnatin Iran jiya Lahadi. Rundunar sojin ruwan Iran ta ce ta gano tare da yin gargaɗi ga wani jirgin leken asiri na Amurka a kusa da gabar tekun Oman jiya Lahadi, kamar da kamfanin dillancin labarai na Tasnim ya rawaito. Bayan gargadin an hana jirgin shiga sararin samaniyar kasar ba tare da izini ba, in ji rahoton wanda ya bayyana jirgin a matsayin na sojojin ruwan Amurka samfurin EP-3E. E. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce, Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tattauna ta wayar tarho da ministan harkokin wajen Rasha sarge Lavrov a jiya Lahadi Blinken ya yi kira da a gaggauta sakin ɗan jaridar Wall Street Journal Evan Gashokovich wanda Rasha ta zarga da yin leƙen asiri. Sanarwar da babban mataimakin mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Bedan Patel bai ambaci sunan ɗan jaridar ba. To a gai da kai Muhammad Hafiz babalai masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi bakwai kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada a manta da lokacin da ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na facebook twitter da instagram domin samun labarai da dumudumin su yanzu kan a madadin muhammad hafiz baballe laidi ya ci ni gabatarwa da kuma jumbe hamza da ya haɗa mana shirin sa injiniyan mu carl stalin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan allah ya kai mu